الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله barkan da saduwa a wannan yammaci da juma'a wanda ya dace da ashirin ne kwarar da yau ga wata ashirin ga watan shida shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na shida ga watan takwas shekara ta dubu biyu da hudu miladiya darasin da gabata idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ashirin da takwas qala zalika bayni wa bainak ayyama al-ajalayn qadaytu fala udwana alayhi wallahu ala ma naqulu wakil wato cikin suratul qasas yau kuma za mu tashi farkon aya ta 29 wannan kuma shine darasin mu na na ɗaya ko na biyu kai na biyu na uku a cikin sura ne Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنفا آنف من جانب الطول نارا قال لأهلهم كتوا إني آلست نارا لعلي لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. وبنجد فلما قضى موسى الأجل يعني أن موسى عليه السلام يا yi aiki na wannan ajali na wannan shekaru da suka yi ittifaki tsakaninsa da sahibu madiyan wato da kai nan nazarin madiyana wanda ya ba shi zabi cewa ko dai yi shekaru kaza ko yi shekaru kaza an gane ko yace inni uridu an unki haka ihdam natayya hatayn ala an ta'jurani thamaniya hijj fa in atmamta 'ashran famin indik wa ma uridu an ashqa alayk wato zan aure maka da yata ita da za ta yi min aiki har na tsawon shekaru takwas in ka cika sun kai goma to babu laifi wannan daga gare ka ne ni kan bana so in musguna maka to suna Allah sai ma qada Musa al-ajal wa Allah Musa ya kammala wannan ajali da suka yi ittifaki to wani ajali ke ne shekaru takwas din ko shekaru goma Abdullahi dan Abbas yace annabi cikin annabawan Allah idan ya faɗi magana ko idan an ba shi zaɓi cikin al'amura guda biyu yakan ɗauki wanda ya fi dacewa da kamala da haka da ta ya yi shekaru takwas da a ce yi shekaru goma Wannan ya fi dacewa da kamala shekaru goma da haka a ra'ayin abdullahi ba abbas lallai shekaru goma ne ai falamma ma musa musan ajal al-akmala yanda nan Musa alaihi salam ya kammala ajalin da shine mafi kamala mafi cikuwa shekaru goma kenan sara bi ahli an gane ku sai kuma wa sara bi ahli kuma yayi tafiya shi da iyalansa akan hanyar tazawa kasar Misra anaka min janibi turi naran sai ya hango wuta min janibi turi a daura da dutse dutsen turi ne. qala nan ke sai yake da ahalinsa kana ya ahlihi sai yake da ahalinsa wato matarsa kenan um ku su ku zauna nan ku jira ni inni la nakuna na halalun wuta daga nesa la'alli atikum minha bi khabar mai wa idan na je wajen wutar zan zo muku da wani labari abin da ke nufi da labari nan dan a lokacin suna cikin dare ga duhun dare ga ya bata hanya ga shi ana sanyi matsaloli guda uku kenan samuwar wuta din nan yana ganin warakar matsalolin nan guda uku a wajen sakamakon duhun dare in ya dauko wuta zai kunna a gaske sakamakon jin sanyi iyalansa kuma za ta ji za ta ji wuta za ta dan ji dumi sakamakon bata kila a wajen wutar akwai mutumin da zai tambaya ina ne hanyar garin mu to kuma yayin wannan kai ka din shi da mace ba zai yi ba sai sai zauna nan ne in je in wannan kai ka din in je in da shine dan umkut inni anasu ma la'alli atikum min hadhihi khabar mai yiwa in zo muku da wani labari daga wajen wannan wuta na cewa ina ne za mu bi dan mu tafi hanyar garin mu aw jadwatun min nar ko kuma in zo muku da wani garwashi na wuta lafazin jadwa a wata kira'a jizwa a wata kira'an kuma juzwa wato gaban mai jim dukkan su kira'at ne mutawatira kuma dukkan sa wato halal ne a cikin larabci ko kai fataha ko kai kasara ko kai jimu haka yake kuma tabbata cikin alqur'ani lafazin jalwa ina nufin garwashin wuta aw jalwatu minan nar ko in zo da garwashin wuta la'allakum tasqalun mai ya ku sama ban za ku dumama jikin ku shine tasqaluna ay tadbiuna wato ku sama ban za ku dan yi dumi da shi shine ma'anar tasqaluna abin da yake da iyalin sa kenan ko yake da matar sa kenan kar ku manta lafazin ahal idan an ambace shi ana nufin mace sawa'un da ko babu da haka duk lokacin da aka ambace shi akan mu'amalance shi da siga ta bamirin jam'i a ce umkusu a madadin ya ce umkusi tunda mace ce kadai amma karina ta ahal ta sa aka ce umkusu idan kun duba cikin hadisin bukhari hadisin da yake kawo labarin kasafin da aka ummu na aisha a cikin zantuka da manzon Allah ya ce wallahi ma alimtu bi ahli illa khair yace wallahi ban san wani abu dangane da ahli na sai alkhairi me yake nufi da kalmar ahli a nan gurin na na aisha ita kadai amma yace ahli da haka mace ita kadai iyali ce idan mutum ce iyali na yana nufin matarsa sawa'un da aya ko babu sai Allah ce فلما أتانا نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تقف إنك من الآمنين فلما أتاها يا يندي دي عند وزرتك aka في أكتراشي من شافئ الوادي الأيمن دقاقا ta wannan wadi na tsagin dama a bangaren dama da shi to bangaren dama da me waɗansu malaman tafsir suka ce dama da shi annabi Musa alaihi salam waɗansu suka ce dama da shi wannan dutsen ko kuma dama da wannan wadi din ba abin da ake nufi da wadi shine babban fili wanda ke tsakanin duwar wasu guda biyu to kaga ya je wadi a daidai gabar wadin daga dama sai aka kira shi ga wadi din karshen sa nan kuma ga dutse to daga daman wadi ko daga daman shi annabi Musa ko daga daman dutse nodiya min shafi'il wadi al-aymani wadi na dama ce to sai ai ka gane daman dutse ko ka gane daman wadi din idan an ce daman su sai annabi Musa mutum zai iya ganewa to amma shi dutse ne daman sa ko kuma shi wadi a ce filin unguwa kaza ko filin wuri kaza ko filin munshi daga damansa to ina da damansa filin shahusu daga damansa ina da damansa to shi ne suka ce daga cikin malaman tafsiri akan gane daman kowane irin abu idan an kalla gabas ko idan an kalla alƙibla, don alƙibla hiya al-asl fi jihad wa ghayruha far'un lak alƙibla ita ce asali a cikin dukkan sasanni da haka duk abin da ba alƙibla ba ya zama reshe ne naka da haka idan an kalla alƙibla to daga dama to kaga shi kenan abin zai bayyana da haka wa malamai na geography na musulunci su kullum idan kada an ce dama to ba mutum idan ya kalla alƙibla to ina ne dama to ne dama idan kada an ce hagu ana nufin hagun din wanda ya kalla alƙibla ina fata an fahimta to sai aka kira shi a wannan lokaci من هي ميثاق الوادي الأيمن في البقعة المباركة في wanda المباركة mai albarka. من Musa لموسى لسمائه كلام الله wato wuri ne mai albarka dangane da annabi Musa tun da ya kiran dan Allah a wajen wa ita'ihi nubuwata wa risalata fiha kuma wuri ne mai albarka tun da a wurin aka ba shi annabci da manzanci min ash-shajarati imamu kasada yace ai min indi ash-shajarati wato a wurin da bishiya ta nan ya ji kira wato kiran ba daga cikin bishiya yake ina fata an fahimta domin idan kace yana daga cikin bishiya kuma ya zanto wanda ya kira din shine Allah wa yake cikin bishiya din kira to kaga anan wurin bishiya kenan ka kewaye ubangiji wanda yake babu wani halittar Allah da yake kewaye da Allah subhanahu wa ta'ala da haka imamu kasada ya kaddara indi min indi shigarti ya ji kiran a wajen ya ji sautin a wajen amma shin Allah yana wajen da zatin sa Allah yana kan al'arshin sa amma ya kaddara wa annabi Musa ya ji sautin a wurin ina fata an fahimta da in bid'a suna fitowa da irin wannan wajen cewa Allah na ko da. Eh, ga ta a cikin bishiya ga ta a dutsen kudu ne lokacin da ya magana da annabi Musa alaihi salam wanda wannan magana ce mai muni ina fata an fahimta an ya Musa wannan fassara kenan ta kiran da yaji aka kira shi ya Musa wato ya kai Musa inni ana Allahu rabbul alamin lalle ni ne Allah ubangijin talibai gaba da malaka wa fi taha cikin sunan taha nudiya ya Musa inni ana rabbuk kiran shi aka aka ce ya Musa inni ana rabbuk ya kai Musa ne ne ka wajen namli a cikin suratul namli nudiya fil nari wa man hawlaha wa subhanallahi alamin li munasabati ma fi kulli sura wato domin jerin kowace aya wato jerin ayoyi na kowace sura ya dace da kalmomin da aka sa ciki ko dai inni ana Allahu rabbul alamin dan tabbatar da ilahan daga ko inni ana rabbuka dan tabbatar da wato rububiyya amma ma inaya ana Allahu dan tabbatar da wato rububiyya amma ala jami'il wanda ilahantaka wato cancantar Allah da bauta rububiyya kasancewa ka mahalicci da kowa da kowa rabbul alamin kenan sannan kuma ana rabbuka ma'ana ba wai dan annabi Musa ne kadai Allah ya halitta ba a'a dan nuna kulawa rububiyya din da ta shafi halitta tare da kulawa ina fanta an fahimta sun dace sun maji ta ala kadarin ya Musa wa sana'atuka li nafsi kaga anan akwai mazidu inaya Eh, wato ƙari na kulawa da annabi Musa alaihi salam doriya da kulawar da aka yi wa sauran gama garin mutanen da ba annabawa ba to anan gure idan kuma rogan mina shajara malai sai badal mai shafi'i bi adatul jarri li nabati hafihi ma'ana da aka ce mina ki badal ne na lafazin shafi wato inda dai bishe take anan ne shafi alwadi al-ayn wato gaba gabar dama ta shi wannan wadi din kuma an gane ne mai ta harfin dadi aka ce min al-shajarati ay makon min sa'i al-wadi al-ayman fil buqati al-mubarakati shajarati dan idan ba dalila ba ta kar ba mata kar ne mai ta harfin dad wa hiya shajaratu ina wato bishiya ce ta yi nabi aw ullai qaw ausat wannan suna yan bishiyoyi ne da malamai suke kokarin fa sai cewa amma Allah bai nasanta sunan bishiyar ba cikin alqur'ani sai Allah ce wa an alkiya wato ka dauki sandar ka kai jifa ne ta fa alqaha annabi Musa sai jefa sandarsa falamma ra'aha tahtaz yayin da ya kasance tana motsi ka annaha jannun kamar wani karamin maciji wa fi alhayyatu sabira lafazin jan yana nufin karamar macijiya min surata harakatiha an siffanta sandar da karamar macijiya saboda saurin motsinta yayin da annabi Musa ga haka walla mudbiran sai ya juya baya yana mai gudu ai hariba minha wa lam yu'aqib ko da waiwaye bai ba wannan da ya ta kiran shi karo na biyu ya Musa aqbi ya kai annabi Musa akadin juyo a can cikin mun karanta ya Musa la takhaf inni la yakhafu mursalun ya kai Musa karka tsorata rashin tsoro ne zai saka juyo ya kai Musa juyo ai juyowa ta nuna baya jin tsoro ba na kowane lafazi yana fassara dan uwanka innaka min al-aminin lalle kai kana cikin waɗanda suke amintattu waɗanda ba za su ji tsoro ba inni la yakhafu ladayya al-mursalun illa man zalama thumma badala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim

Za a nika fara a nama da yawa, bisa ina sida a unawa mana isa, ina zuncamo ce kusa daga yadda ka fi girka ka shigar da hannunka a cikin wuyar rigar ka. Laba don je yi ba ya ɗaukar ma'anar aljihu, sannan yana ɗaukar ma'anar wuyan riga. Wani ya fi rinta duk umarhin na ala? zunubihin da wato mata yi su su shige su bayan ya rufe kai kuma ya rufe wuyan riga su ma'ana ya rufe kirjin su kenan kada nan sun tsaka jin gele wanda bai rufe kirji ba ma'ana usulu fiye da kafi jebi shigar da hannunka ta cikin wuyan rigar ka kafin ku bai a min da su za ga hannun ya fito fari fat min da su in amma ba tare da wata cuta ba ai bara ba tare da ka zama da bayan ko wani abu ba fa adatil hawa asalha tudilu ka su'a'i shamsi tasal basar ma'ana shigar da hannun ka fitar da shi za ga yana kyalle kamar kyallin rana har yana kokarin ɗaukar ido sannan wadmun ilayka janahaka min ar-rahab wadmun ilayka janahaka dauki fuffuken ka ka tara shi zuwa gare ka min ar-rahabi saboda tsoro da ka samu kanka ni ka fa zalika burhanani min rabbika wadannan hujjoji ne guda biyu min rabbika daga wajen ubangidanka ila fir'auna wa mala'ik wanda aka turo ka da su zuwa ga fir'auna da mutanen sa innahum kanu qawman fasiqin lalle fir'auna da mutanen sa sun kasance mutane ne fasiqin nan gurin mun ilayka haka min ar-ra lafazin jana'a yana da fiki amma dan adam yana da fiki da adam baya da fiki to shi yasa da yawa daga cikin malamai suke fassara hannu a dan shi ake nufi da jana'a dan shi ne yafi kama da fiki a jikin dan adam ko kuma shine idan aka ce ɗan adam kwatanta tashin tsuntsu da me zai kwatanta tashin tsuntsu da hannayensa ko da kafarsa ko da ka da hannayensa zai kaɗa su haka kaga yayi kama da ni fuffuki lokacin da ya faɗi hannayensa ya sama da su ya kasa da su to shi yasa ake faɗin gana ana nufin fuffuki ina fata an fahimta to dai yanzu mun fassara shi da fuffuki wanda mun ilaika haka tare hannun naka ilaika ya zuwa gare ka to ka zuwa gare ka ma'ana ka ɗora hannun akan kirjinka ko daidai inda zuciyarka take minar rahabi saboda firgita da kai ko saboda tsoro da kai kamar da ibn kasir ya nuna waɗansu malamai suka ce wannan tsoron da ya ji lokacin da ya ga sandarsa ta rikide ta zama macijiya shine aka ba shi maganin sa anan dauki hannun da dora akan za ka zaka yi tsoron ya dauka ibn kasir ya ce ko ba ya zama ku na wannan dukkan wani tsoro da ya kama da adam idan da zai ɗauki hannunsa ya tsora a kan zuciyarsa a kan ke kenan to sai ya ji wannan tsoron yaron ko ya sai ya ɗan samu nutsuwa abin da ke iya sa mutum dakewa da abin nan kawar da tsoron su farin kamar yadda suka sani na. amma in kuma da sun yi kokarin su ta wuli dogo suka ce lafazin wadda mun ilaika da na haka daban minan rahabi yana da alaƙa da wani abu da ya wuce can baya wannan abin da ya wuce can baya shine wajen wa'an alƙiyasa alki asa falamma ra'aha tahtazzu كأنها جان ولا مدبرا ولم يؤكد من الرهب سكت هذا بآلس معناه سيجي يتفق أبوزي ولم يؤكد kowai waye baya yi minar rahabi saboda tsoro to sai zanto wani mun ilaika da haka kuma daban kaga wannan gaskiya zai zo dogon abin nan a ce wannan yana da alaka da wancan yayi ta kwarai da shi yasa da yawa daga cikin wadansu malaman tafsiri suka yarda da wannan zancen magana ibn kasir ta hafi da wakili ko da yake ibnu asir a cikin at-tahrir wa tamyiz shi kuma ya wata magana daban cewa a nan gurin abinda ake umartar shi da shi a matsayin sa na annabi nasuwa domin sai aka amfani da kalmar jana'a wanda duk lokacin da tsuntsu ya kame sa tashi ne zai ko sauka sauka zai wanda a cikin sauka akwai nutsuwa sama da mai tashi wato kinayar zance ce ubangiji ta ala kewa annabi Musa cewa tsolantan da kaji ka fargita lokacin da sandarka ta rikide ta zama ya kamata ya ka samu nutsuwa da za ta kawar da wannan tsoron ka zama mai nutsuwa ka daina jin tsoro daga yanzu ka daina jin firgici daga yanzu ne udhum ilayka janahaka haka mina raha ma'ana sassauta fukafukinka ma'ana na gudu domin so idan ya fuka fukafukin su zai tashi kenan to sai a ya kan cewa kar ka gudu nan gaba idan haka ta ya ya kamata ka tsaya ka nasu ko saka ba wannan ta nazari na hanyar lugha ko hankali a tafsir akali zai samu wurin shiga a tafsir da ra'ayi kenan ko ba za mu yanta wacce magana sai mun kusa ita ma kuma tana da nata masa kada ko wurin shiga أسلب يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب لا من الرهب بل بفتح الراء وسكونها من الرهب وقرئ بفتحها أو ذكر من الرهب وتهاء أي فتحها وبضم الثاني وبضم وبضم الثاني آآ آآ الرهب لغة هدسة أتكلم نفسي هو الرهب راء كلمة فتحها هاء كلمة سكوني ko ar-ruhb ra'un kai mata dhamma ha'un kai mata bi sukuni ko kuma bi fathih ar-ra wal ha ko bi dhammi al-ha wal ra lugha ne kenan wato min ar-rahabi min ar-rahabi ina fata mun ta min ar-ruhbi waɗannan guda uku duk kira'a ta zo tabbatacciya amma min ar-ruhbi babu kira'a tabbatacciya akai amma ya halatta a cikin lugar larabci to amma idan aka ce bidan misali to idan aka wa na biyu na lafazi na biyu damma ma'ana ra'un dole ita ma me za a yi mata kenan damma ba za a yi mata fata ba kila abinda malamin ke nufi kenan ayyul khawf abinda yake nufi shi shine tsoro ay min ajli al-khawf al-hasil min ida'ati al-yadi idan ka tsoro saboda hannunka ta ya yi kalli to ka dauki hannun ka dora akan kirjinka ma'ana sai kyallin ya hau da an tudu sila hafi ka fita wuda ila halatiha to idan ka mayar da hannun cikin kirjinka ko kuma cikin wuyan rigarka sai hannun ya koma halin da yake na farko kafin ka tashi wa abbar jana da janah li'annaha lil insani kan jana lit ta'ir amma an yi maganar hannu saboda ne abin da ya kamata da fuffuke a jikin dan adam to kaga nan mun mana ya kara mana wata ma'ana ta daban cewa wadda ilaika da naka karnar rahab ma'ana ba lokaci ba wai tsoro irin wancan da kaji lokacin da aka jefar da mashi eh, ka jefar da sandar da mashi ba a'a da ya sanya hannunsa cikin wani rigar sa ya fitar ya yi kyalli kyalli sama da na al'ada kaga anan kila ya za cewa ko cuta ce to sai aka bar masa in yana sa hannun ya koma yadda ke sai sake sa hannun cikin wuyan rigar sai fitar da shi sai koma yadda shi ne wanda mu ka zana haka ne na rahani idan ka ji tsoron ko cuta ce ko kuma ka ji tsoron tsawar hannun a haka zai zama fitina sake mai ba kuma shike sai zama abin nan sai zanto kamar an ba shi dama ne in kana sa hannun ya kelli sa cikin riga ka fitar in kana son kuma kyallin ya to haka zai sake sa ka fitar kenan wannan fasara da malami yake da wannan ita ma wannan fasara kuma tana da ma'anarta da mun da ta كذلك برهانان لما ka. bi tafsir ba tare da isar da akan nuna ba ko da tashdi a ta kara fa zannika da isar da akan nuna wato hujjoji guda biyu kenan al'afa wal yad wato sanda da kuma hannu wa babu annasani sanda dama wato mu'annas ta cikin larabci sannan kuma hannu ma mu'annas ne a larabci wa inna al misalu bihi ilayhi al mubtada li tazkirihi li tazkiri da yake fa zannika burhanani min wato amma ga shi fazalika kuma wato kaga muzakkar da ya guda biyu tare da cewa al-yad wal asa ko mu'annas ne mun sa aka ce ba fazalika ma lace saboda khabar din burhanani muzakkar ne wannan kuma lalle a samu tababuki bayan al-mubtada wal khabar lokacin da mun ta ya zanto muzakkar to kabar ma ya zama muzakkar idan ya zama mu'annas to kabar ma ya zama mu'annas bila fir'auna wa malaihi innahum kanu qawman fasiqin sai Allah قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي بدءا يسبحني نكف عبدك من أخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يكون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الخالدون قال سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ربي يا أبنجلي إني قتلت منهم نفسا لي فلا كسي مسلمين kafin in balo garin ka fa kafu an yaqtulun ina jin tsoron su zo su ce za su dauki fanka su kashe wa fi haruna huwa afsahu min lisan sannan ga dan uwana haru. wanda ya fi ni fasahan harshe ai abyin ya fi ni bayyana zance idan an tashi magana fa arsilhu mai da haka ya ubangiji turo shi tare da ni shi ma ya zama manzo irin yadda nake manzo farija'an a matsayin mataimaki yusaddiquni wato domin ya daga gaskata ni inni akafu an yukadzibun wato ina jin tsoron kada mutane su karyata ni idan sun gani kadai ne na faɗi labari amma idan an samu labarin ya zo daga wajena ya zo daga wajen wani kila ya sa wani ya tunani cewa to abin da kila akwai shin gaskiya tunda ba shi kadai da awal ba shine ma'anar abin da ya nema na a turo dan uwansa Haruna tare da shi anan bayanin da ke cikin nan gurin shine wato annabi Musa alaihi salam ya nemi a karfafe shi dan uwansa annabi Harun saboda yana ganin ya fi shi fasahar harshe wajen isar da ah, sabon kinnan anan baya nufin cewa annabi Musa baya da fasaha domin dukkan annabawa yana daga cikin siffa tabbatacciya a tattare su fasaha ba annabi da yake ba gida ne ko wanda yake baya da fasaha to amma a matsayin su na dukkan annabawa masu fasaha to kuma darajar su ta dukkan fasaha wani yafi wani wani yafi wani sannan fasaha sai ne daga cikin abin da ake nema a wajen da'a sawa'un auren annabi ko auren wanda ba annabi ba amma a wani lokaci ba ta zama siffa lazima ga mai da'a ko kika babu fasaha na da ka. amma akwai abin da yafi fasaha muhimmanci da mai da'awa ko mai wa'azi shine dakewa da jarumta wanda a nan gurin annabi Musa alaihi salam ya dara annabi Harun idan an tashi magana kuma da fasaha harshe annabi Harun kuma ya dara annabi Musa alaihi salam ma'ana kowa yana da dakewa da rashin jin tsoro sun yi tarayya akan wannan kowa yana da fasaha da abincin magana sun yi tarayya akan wannan amma ka san wani ya fi yawa a bangare kaza ka san wani ya fi yawa a bangare kaza ma'ana lokacin da aka ce annabi kaza na da kaza baya nufin ke bantuwarsa da wannan abin shi kadai sauran annaba ka iya tarayya da shi da samun wani kaso na ciki sai dai nasin ya fi bayyana nasin ya fi fitowa shi ina fatan kun fahimci wannan shi ne ma'anar wa sai harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rid'an turo shi tare da ni rid'an a matsayin mataimaki yusaddiqu ni domin ya rage ne wadansu malamai suka ce menene hikimar menene ma'anar yusaddiqu ni sai idan annabi Musa ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi annabi Harun ya da gidi ce eh gaskiya ka faɗa gaskiya ne kika sannan azuma ya sake yan wa'azi su kuma sake sa eh gaskiya ne wannan shine lamarin sa duk ne zaka ta domin idan har wannan shine abin da annabi Haruna zai yi to me fa'ida da ke cikin wannan to shi ne suka ce ma'anar yin sadduku ne a nan wurin ba wai ya kulla hu sadaka ta kulla matsala kalaman ba kai gaskiya duk lokacin da ya faɗi zance a'a ya maimaita irin gaskiyar da annabi Musa ya faɗa yayi kira da irin gaskar da Allah ba sake kira zuwa gare ta shine malamin yusaddiqu domin idan kai wa'azi ne wa'azi a gari daban a lokuta daban-daban abinda ka faɗa shine abinda na faɗa abinda na faɗa shi ka faɗa mun gaskata juna ne da kai amma idan kai wa'azi na je ne faɗi kishiyarsa kaga nan wurin mun da juna ne da kai sai ka faɗa wani abu da mun na faɗa wani abu to anan gurin kaga za su yi tarayya ne cikin faɗin zance iri ɗaya ba wani amma annabi haruna baya magana aikin sa kai ya tsaya yana cewa sadaka sadaka a shi ma zai rinka yin wa'azi kuma zai rinka magana irin yadda annabi Musa alaihi salam shi ma zai wa'azi zai magana ina ta an fahimta shine duk ne in ni akafu an yukadzibun ni ina jin tsoron su kare ta ni idan sun samu cewa ni ka ne zan je wajen su sai Allah madaukakin sarki ya ce to kana sai ce fana shiddu abu daka da kanka za mu karfafi dantsanka da dan uwanka karfafa sai ina nufin ba mutum kwarin gwiwa za mu baka ƙwarin gwiwa ta hanyar turo dan uwanka wa naj'alu lakum sultana kuma za mu baku hujjoji ku biyu fala yasiluna ilaykum bi ayatina fala yasiluna ilaykum ba za su iya samun saduwa zuwa gare ku ba bi ayatina antuma wa man tabakum al-ghalibun ku da waɗanda suka bi ku za ku zanto ko ne masu galaba bi ayatina a sakamakon ayoyinmu da za ba ku ma'ana a sakamakon mu'jiza da za ba ku ko a samu sakamakon hujjoji da zamu baku domin galaba ta annaba kusan ka iya ta kai ta da cewa iri uku iri ta ɗaya wato a filin yaki ya kasance annabi da mabiyanka sun ci galaba akan wanda suka saba musu karo na biyu daga cikin ko nau'i na biyu daga cikin galaba ta annabawa wato galaba ta fuskar zulunan ƙarya idan an ce a kawo dalili ko a kawo hujja nau'i na uku daga cikin galaba shine galaba ta hanyar mu'jiza kadar koyo abinda annabi zai zurfi domin hujja da annabi zai kawo ta aya da aka saukar masa ta wahayin da aka saukar masa daban da hujja kuma zai kawo ta mu'jiza ina fata an fahimta to kada anan gurin an Allah madaukakin sarki yake bi ayatina antum amanu tabakum al a sanadiyar ayoyin madrawa da ku ku da waɗanda suka bi ku ko da za ku su galaba Ba nan gurin wani irin ayoyi ne za su ba su galaba akan fir'auna da mutanensa ayoyi na karantawa a matsayin wahayi wanda suke kira zuwa ga wahadaniya da kaɗai takar ubangiji ko kuma ayoyi ma'ana mu'jiza da aka bayar annabi Musa alaihi salam kamar jefar da sanda ta zama macijiya da shi ta je ta haɗe ɗaya dukkan macijai da waɗancan masu tsafi suka yi da sauransu wanne ake nufi cikin guda biyun kenan ɗaya daga cikin biyu ko kuma dukkan guda biyun kenan ko suka babu ba a nufin uku gaba ɗaya domin annabi Musa baya cikin annabawan da aka umarce shi da yin jihadi don duk wanda aka umarce shi da yin jihadi galibi ba a hallaka mutanensa ta hanyar azaba ta istisali akan kyale ne azabar ka tabbata ta hanyar hannun annabin da mabiyansa an gane ko kamar da Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wasallam qatiluhum Allah bi aydikum wa yansurukum alaihim wa yashfi sudur qawmin mu'minin ko ya kafirai Allah na sanya musu azaba da hannunku hannunku ne sinadarin azabar ba wuta za a sauko ba ba mala'ika zai daka tsawa ba ba duwatsu za a yi ruwanku daga sama ba da aka wa mutane annabi lutu a'a hannayenku da kaifin takobinku shine sinadarin da za a azarci shawa da shine yu'azibuhum Allahu bi aydikum to don annabin da aka umarci shi da jihadi to za ga Allah ya taimake shi annabin da umarci shi da jihadi ba to mutanen sa kuma sai daga an dammara rasu ta hanyar azaba ta istisa to kaga annabi Musa kuwa sa an halakar da su ta hanyar ne azaba ta istisa wato su a fir'auna da mutanen sa isali ba ce annabi Musa ya dauki takobi ya yake shi da haka da ga gari ya rikice sai Allah ya umarci annabi Musa dauki mutanen su cikin dare su tanzi cikin su gudu kafu wanda zai jihadi ba a ta da shi ya gudu ina ba ta fahimta da kula ta kai ban ruwa a su inda babu inda za su fita ko ba mafita ban su ruwa bayan bayan su da abokan adawa haka nan ma ba a ce to ku juya ku dauki makami ku fada ba sai Allah madaukakin sarki kawo mu'jiza annabi Musa ya dauki sandarsa ya buga akan ruwa ruwa ya tsage ya dare hanya ta fito ke gasasshiya busasshiya suka bi suka wuce Qur'an ya zo shi da mutanen aka dan marasu to wannan sai nuna galaba da annabi Musa alaihi salam zai samu shi da annabi Haruna tare da mabiyansu akan Qur'an da ka. ko dai galaba ta hanyar hujja fadin fada ko sai ka wani annabi Musa samu galaba akan Qur'an ko kuma galaba ta hanyar ne mu'jiza da Allah madaukakin sarki zai bashi da Allah ya shi mu'jiza nau'i daban-daban wanda da ita ta zai masa gagara koyon da ya mutanen sa a lokacin sa an gane ku fala yasuduna ilayka wa bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun to lafazin bi ayatina jari wal majrur qa'ida ta jari wal majrur a cikin larabci sai kama abin da yake ta'alluqi da shi kuma asali da jari wal majrur yakan yi ta'alluqi ba abin da ya riga ya wuce baya dan ya yi ta'alluqi da abin da ya wuce gaba sai dai fa a kaddara ba nan gure idan muka ce kana sanashudda azrika bi asika wa naj'alu lakum sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina sai zanto a nan gurin bi ayatina yana da aliki da ne sai dai mudari din ya yasiluna ai fala yasiluna ilaykuma bi ayatina Bana su iya saduwa zuwa gare ku ba bi ayatina a sanadiyar mu'jizozin mu da muka ba ku ina fata an fahimta akwai masu tafsirin da suka dauka akan haka akwai kuma wanda suka ce a bi ayatina dinnan yana ta'alluki ne da ismul fa'il na karshen jumla karshen aya shine al-ghalibun bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun ma'ana al-ghalibun bi ayatina za ku ci galaba sanadiyar ayoyinmu ko kuma nan ba za su iya saduwa zuwa gare ku ba a sanadiyar ayoyinmu in ka ce wancan ne in ka ce wannan ne ɗaya na fasara ɗaya ina fata an fahimta kawai dai kana neman wa jarul majrur illa zai maka ne wato saboda ka'ida ta larabci ne cewa ba ya zama da kasa sai ya maka makale a cikin wani to sai Allah shi فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون ubangiji ce falan ma ja'ahum Musa bi ayatina yayin da annabi Musa alaihi salam ya je musu da ayoyin mu bayyinatin waɗanda suke bayyanannu ai da hati dalala wannan suke a sarari wajen bayar da dalili kalu sai suka ce ma hada illa sihrun mustafa abinda da kaje da shi ba komai bane face sihiri wanda aka kirkiro aka tago wa ma sami'na bi hadha fi aba'il awwalin mu mutum da irin wannan labari ba a cikin iyayenmu da suka wuce na baya a tarihi a mutanda ba mu taba jin a ce an wa mutane annabi mutum dan uwansu ya zo ya ce shine manzo ba mu taba jin wannan ba har a ba su wani littafi da zai karanta musu ma ta mina bi hadha fi abain al-awwal ba mu tabbatar wannan ba cikin iyayen da suka wuce da mai wa kana musa sai annabi musa alaihi salam yace rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indi ubangiji na shine mafi sanin wane ne yazo da shari'a daga wajensa wa man takun lahu akibatu dar kuma shine mafi sanin wane ne kikkiawar akiba za su tabbata a gare shi ai al-akibatu mahmudatu fi dar al-akhirah waye zai dace da kikkiawar karshe a lahira ai wa huwa ana fishittaini fa ana muhikkun fi ma ji'tu bi wato a cikin bangarori guda biyu wanda yazo da shari'a wanda kuma yake a kishiyar shari'a wanda zai zama mai kyakkyawan karshe da wanda zai zama mai mummunan karshe ni dai ne ne na fi cancanta dan ni ne na zo da gaskiya daga wajen ubangiji innahu la yuflihu zalimun kuma yadda kissar take ko yadda labari yake la yuflihu zalimun azzalimai babu yanda za a sarba ta gobe kiyama to ne ma ta abin da ya kamata ya ga hankalin mu ubangiji ta ala cewa annabi Musa kana shaddu abu baka bi asika wa naj'alu lakum sultanan fala yasluna ilaykum bi ayatina antum wa ibn tabakum ghalibin a can cikin ayoyin da muka karanta a baya cikin suratul faha da cikin suratul shu'ara ya ce fati ya fir'auna fa qula inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'ila wa la ta'dhibu kaga fa'ati ya su biyan aka ce su je fa qula ku biyan kuma ku ce inna rasula rabbika فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل كجوجا فرعون كتير سنوما زنيو وبنجيني كذا سو بيان أكا أمرسيس أما نجا التي فلما جاءهم موسى بآياتنا يعني أن موسى يجد آيهم تسينا أن هارون يطيع باين جنا سبا أيضا سو بيان كما يتنافس kuma lokacin da karanta kistar ko da da ko da da ko da tattaunawa da aka tsakanin fir'auna an tattauna tsakanin fir'auna da annabi Musa kuma fir'auna da an da ba yana magana ne ta annabi Musa gurin ta masa ma da yake cewa ai ka tashi kana yaro a cikin ma'anar wurin kana yaro dan kankani baka san kawai ba kai kaza kai kaza kai kaza kai kisan kai ka tafi ka gudu kai duk ina magana da annabi Musa alaihi salam an sama annabi Musa yake ba shi yace shi an gane ku wadin ta ne mutunta ta minnuha alayya an abatta bani isra'il kana fir'aunu wa ma rabbul alamin kana annahu sakin rabbus samawati wal ardi wa bainahu an gudda mukmin kana liman hala rabb kana rabbukum annahu sakin rabbukum wa rabbaba ikum al awwal hadwa kace dukkan ayatu da kana allah musa alaihi salam da fir'aunu to a wannan lokacin da annabi harun yake kuma ta su biya kace ina ba dan fahimta wannan ne da suka abin da mutum zai rika yin tadabburi lokacin da yake karatu alqur'ani an tarjama malamai suke bayarwa a nan gurin suka ce asalin risala li musa alaihi asalin manzancin na annabi Musa ne annabi Haruna Allah ya share kashi ne daga baya yayi tarayya da annabi Musa da haka idan an tashi bayar da labarin akan faɗo wanda shine sahibul qissa wato ma'abucin kissar shine annabi Musa alaihi salam sawan annabi Haruna yayi magana bai yi magana ba dama dai daurin da zai bayar shine arsilhu ma'iri da an yusaddiquni ma'ana ko da yayi magana zai maimaita abinda annabi Musa ya faɗa ne ba wani sabon zance zai kawo ba kila sai dai kalmomin su ta banban Allah Musa ya ce kaza sai ya ce kaza amma idan ka fara ma'anar ma'anar abu dai karshe sai ce gaba ɗaya zantan nawa ne ne na annabi Musa risalar ta ce ta annabi Musa kafin ma da annabi Musa zai tafi aika tafi da annabi Haruna ba ya bar shi halifanci ne ya tafi shi kadai walamma ja'a ni li miqatina wa kallamahu shi kadai dan rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk kada shi kadai yaje haka lokacin da aka rubuta masa a taura shi kada aka ba wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay fa khudha bi quwwatin wa amr qawmaka amar shi kada ake magana da ya ku zo bi asali haka irikum daral fasiqin wato wannan annabi qissa annabi Haruna kuma yana biye da shi da haka ba lalle bane sai an kai tun abin da dan ya faɗa bayan ga shugaban tafiya ina ba da fahimta shi kuma sai aka kawo maganar sa فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأول وقال موسى أنه موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له آخرة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقدني يا فرحا لا انظر كيف كان عاقبة الظالمين وقال فرعون فرعون يتي يا أيها الملأ يا كو فادتا ما علمت لكم من إله غيري ni ban san kuna da wani abin bauta ba wanda ba ni ba nafa ilmuhu bi ilahin ghairihi dura wujudi anan kaga dabara yi musu ya ce ni ban san kuna da wani abin bauta ba banda ni bai ce babba ko da wani abin bauta ba ne wato bai kore sabuwar shi ba amma ya kore sanin sa game da shi ma'ana in ma akwai shi ban san shi ba to rashin sani kuma ko dai rashin sani ne eh gaskiya ya jahilta ko kuma rashin sani ne inkari mutum ne sai ni ban san da wannan maganar ba ai ya jinta amma kamar haka ce ni ban san da ita ba abin nufi yana kokarin yayi ne kore maganar ma alimtu lakum min illahi ghayr haka ya faɗa dan tsagawa da tabbiranci idan lam yakun indahu ma da jahma bi adami bi adami ba da abin da zai iya cewa babu Allah din gaba da da haka sai sai ban san kuna da shi ba Wani ولذلك قال da haka sai ce fa autidni ya hamanu ala tin ya kai haman je ka samu wato bulo ka gasa shi da wuta autidni ka kunna wuta ya hamanu ya kai haman ala tin akan birgi ko bulo ay fatbukal azur samu gasasshen bulo jan bulo ka gasa shi da wuta don ya ƙara ƙarfi fa ja'alni sarhan sai kai min gini wanda yake dogo shine asfarhu dama asfarhu yana nufin farfajiyar gida sannan asfarhu yana yana nufin doguwar katanga ko babban gini ne sai la'alli abtalu ilahi la yusa mai yiwa zan sami iko in leko ubangijin annabi Musa din da aka ce yana nan a sama ai anzuru ilayk zan samu daman ganin shi wa akifu alaihi kuma in tantance yaya yake wa inni la azunuhu min al-kadibin ina tsammanin da sai annabi Musa yana cikin makareta fi bi'aihi ilahan akhar a cikin da'awar da ya cewa ko Allah daban amma gurin abinda aya ta faɗa ke amma a cikin suratul mu'min abinda yake la'alli ablugul asbab أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا التي وكذلك زين لفرعون سوء أمله وصد عن السبيل وما كان فرعون إلا في تبابه fadin su cewa la'alli ablugul asba mai yiwa in sami bin hanyoyin sama al-asbab sune asbabus samawati titunan sama hanyoyin da ake bi a je sama fa attala ila ilahi musa dai in leko ubangijin annabi musa inda inda yake a sama sai ce wa inni la zunnuhu ba, ina zaton shi annabi musa din makareci to kaga akan gare yake wa inni la zunnuhu ba, nan gurin kuma yace wa inni la azunnuhum min al-kadibin ma'ana idan ka dauko wannan jumlar ta kan wa inni la azunnuhu kadiban min al-kadibin ina zaton sa makarici ne cikin taron makarita da ake da su da yawa a duniya ɗaya daga cikin su in ka tashi lissafi ma'ana in ka hada da alad da za ta bari kenan in ka dauki kalmar kan ka hada da kalmar da ke nan gudu ina ba da an fahimta to irin abin da annabi fir'auna irin abin da fir'auna kai asirkullah irin abin da fir'auna kai faɗa annabi Musa alaihi salam wato magana ta rashin kunya magana ta ɓatanci wanda duk mai wa'azi da an faɗa masa wannan ko shakka babu zai ji ba daɗi to karanta kisa annaba sai ta kara mutum hakuri ko da za a faɗa masa magana mara daɗi domin duk abin da za a faɗa ma an faɗawa annabawan da suka wuce a baya yasa Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wasallam ma yuqalu laka illa ma qad qila min rusuli min qablik ma'ana ba abin da za a faɗa maka a yau sabon zance sai irin abin da aka faɗawa annabawa waɗanda suka shiga suka wuce a baya inna rabbaka lazu maghfiratin wa zu iqabil alim Allah ce wastakbara huwa wa junuduhu fil ard ya yi girman kai shi fir'auna shi da rindinarsa a ban kasa bi ghairi haqqi ba tare da haƙƙi ba wa zannu annahum ilaina la yurja'un suka yi zaton cewa su din ba za a mai so su zuwa gare mu ba Allah ce fa akhadnahu wa junudahu sai muka danke shi da rindinarsa fa na fil yam muka yi wurgi da su a cikin ruwa muka dilmiyar da su kenan fanzur kaifa kana akibatu zalimin duba kaga yaya karshen azzalimai ya kasance ma'ana karshen azzalimai ba su jin daɗi ba shi yasa dukkan mutumin da yake zalunci ubangiji ta'ala yakan kyale su ne ba dan ya gagare su ba to amma galibi mutane idan suna zalunci sai su dauka jinkirin da ake musu wato wata sa'ar rayuwa ce mutum mai sa'a ne shi a rayuwa gashi yayi zalunci an kyale shi shekara da shekaru ya da matsaloli ba abin ka fayil ɗansa ba nan gidan duniya ya jin tsoron wata gwamnati za ta rusa fallasa yana ganin yana da connection na gida da wajen da zai ba shi kowace irin kariya da sauran irin su ya fi karfin a taɓa shi kowace gwamnati sun zuwa ta dama da shi hasali ma da shi za a kulla dan kawo gwamnati sai mutum ya ɗauka cewa to shi da ya riga ya sai kira wannan ku ba ta nuna alamar sa'a gabawa abinda take nunawa alamar taɓewa gabawa. domin kana zalunci ubangiji ta ana na baka lafiya da kuɗi da mulki ma'ana wannan sharri ne a gare ka ba alkhairi bane ba ka yi zalunci ubangiji ya taɓe ka da wata cuta ko wata matsalar rayuwa ko a kama ka a ɗaure to wannan shi ke nuna an taƙaice yawan zaluncin ka ba bari ya yawa ba ballantana abin ya faskare ka a ranar tashin kiyama nisa'ahum wa nisa'ahum ya kashe ƴaƴa maza ya raya mata aka kyale shi ya bautar da mata kan aka kyale shi me kowane irin abu kuma gashi yau ya zo ce ma alimta lakum min ilahin ghairi aka kyale shi fa wa kadli ya hamanu ala tsairi fa ja'alni farhan la'alli ila ilahi musa duk waɗannan yana nan cikin koshin lafiya yana nan cikin kuzari yana nan cikin mulki da fawa har zuwa lokacin da duk hudun su shiga sai aka yi masa kamu shikenan wanda babu wanda kuma shi fa wa fa fil yam Allah ke fanzur kaifa kana akibatu zalimin duba ka ga yadda akibar azzalimai take kasancewa Allah tsari وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المحضورين ubangiji ce wadda Allahum a'immatan yad'una ila Allah muka mai sai su suka zanto shugabanni da suke kira zuwa ga wuta wato suke jagoranci akan saba wa Allah akan saba manzon da Allah ya yi a'imma yad'una ila Allah ke, shugabanni da ke kira mutane zuwa ga wuta ana cewa mutum yayi kira zuwa ga wuta in ma ya zanto da bakinsa ko da aikinsa da baki ya rinka kiran mutane zuwa ga kishiyar tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kishiyar tafarkin manzan da aka turo a zamanin sa ya rinka kiran mutane zuwa ga yin aiki zuwa ga wani abin da baki Allah ya saukar ba to wannan ya kira mutane zuwa ga wuta kenan da bakin sa akwai ma kuma wanda ke kira zuwa ga wuta da aikin sa mutum ne da jama'a sun dauke shi a matsayin abin koyi abu in ya aikata kawai a wurin mutane ya zama hujja ba a jira ba a tambaye shi ne dalilin kawai sai mutane su gaba da aikata ba to sai ya rinka aikata munanan aikin da jama'a suke koyi to shi wannan ya zama cikin masu kiran mutane zuwa ga wuta to kaga masu kiran mutane zuwa ga wuta kuma mataki mataki ne akwai shugabanni akwai na kasa to su shi fir'auna da ire-irensa wato a cikin masu kira zuwa ga wuta sune shugabanni ma shine wajen Allah a'immatan yad'una ila Allah wa yawmal qiyamati a ranar tashin kiyama kuwa la yusarun ba fa za a taimake su ma'ana ba wanda zai tsare musu azabar ubangiji ta Allah wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'ana a nan gidan duniya mun bi su da la'anta shine korarsu daga rahama da cire albarka a cikin rayuwarsu da kaskanci wa yawmal qiyamati hum min al-maqbuhin kuma a ranar tashin kiyama suna daga cikin al-maqbuhina waɗanda za a muna na halittar su daga al-qubhu wato muni kaga yana daga cikin muna na halitta kuwa za a sa fuskar su ta baki yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh sannan kuma a sa idan su ya zanto bulu kamar an kada bula wa nahnu al-mujrimina yawma idhin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bisum illa ashra sannan kuma ga a fuskar su wujuhun yawmin alaiha ghabara tarhaquha qatara wato ka fuskar su gaba ɗaya kamar wani yanki ne na wuta ka annama ughshadu wujuhum qita'an min layli muzlima ulaika ashabun nar jahannam kaga annabi suna cikin al-makabuki halitta su gaba ɗaya sannan kuma su fita cikin munin azaba ko idan to al-maqbulina ma'anarsa kamar yadda ya faɗa nan ay al-maqrubina waɗanda aka kula daga rahmar ubangiji min qabbahahu Allah daga ake qabbahahu Allah da ana san tare da ma'ana wanda Allah ya kore shi daga rahama wa qila min al-mawsumin bi alamatin munkar a wani kaulin aka ce al-maqbulina waɗanda za a sa musu waɗansu alamomi munana ba su da kyan gani to shine kamar nan shi ma faɗa kazarqatul uyun wa sawadul wujuh wato kamar ido ya zama bulu sannan fuska ta zama baki wal qabihu aidan akan ce al qabihu a cikin larabci ana nufin azimu sa'id mimma yalin nisfa minhu ila al mirfaq wato mutumin da yake da katar zira'i wato ko zira'in sa katar bakin gari haka wato amma dai wannan magana ce mai rauni waɗancan maganganun su suka fi waɗanda ma da ya gabata su suka fi rinjaye a cikin fasar aya shine wa yawmal qiyamati hum min al makaburi sai ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغيبي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا تتلو عليهم آياتنا وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مسلمين ubangiji ce wani kada na musa kitab hakika mun baiwa annabi musa alaihi salam littafi shine at-taura min ba'di ma ahlakana al-qurun al-ula bayan mun riga mun halakar da tsare kun farko wato bayan halakar da mutanen annabi nuhu da kuma adawa mutanen annabi hudu da samudawa mutanen annabi salih da mutanen birnin madiyan wannan duk sun gabaci annabi musa alaihi salam shine min ba'di ma ahlakal qurun al-ula ay qaumun nuh wa ad wa samud wa ghayruhum fandarasat ma'alim shara'i duka waɗansu alamomi na shari'a sai suka kau wan tamasat tsaruha gurabe na shari'a sun ma sai suka kau kama hada hukuncin hukuncin lokaci ya riga yayi tsawo waɗannan annabawa sun riga sun sode an halakar da mutanen su ba a tuno wani sabon annabi ba fa adda al-amru ila ikhtilat nizam al-alam wofintar duniya daga sabon manzo ko sabon littafi sai wannan ya bayu zuwa ga rikicewar al'amura gaba ɗaya a duniya ɗin min mastada'at takri al-jadid cikin ganin abin da ya haifar da samuwar wata sabuwar bukata na a kawo wata sabuwar shari'a bi taqrirul usulul batiya ta hanyar a tabbatar da asalan shari'a ko kuma aqida wanda annabawan farko suka karanta ala mamarri duhuwar a bisa ga zaman da suka wuce a baya abinda ayar take nufi kenan ma'ana an baiwa annabi Musa alaihi salam littafi daidai lokacin da duniya take da bukatar littafi an riga an halakar da mutanen da suka wuce annabawa su sun riga sun rayu sun mutu su ma to kuma babu wani sabon aiki da haka sai dan adam yake amfani da hankalinsa wajen gudanar da duniyarsa to kada akwai bukatar a saukar da wahayi dan ya sake mai da al'amuran yadda su basaira linnas wato mun bashi wannan littafi dan ya zanto hujjoji ga mutane ai hada min kitab dan basira wato basair jam'i ne na kalmar basira wa hiya nurul qalbi shine hasken zuciya ai anwaran lil qulub mun saukar masa da littafi dan ya haskaka zukatan mutane wa hudan kuma ya zanto shiriya min ad-dalal daga bata liman amila bihi ga dukkan wanda ya yi da shi wa rahma sannan littafin ya zanto rahma liman amana bihi ga dukkan wanda ya yi imani la'allahum yatadhakkarun dan mutane in tuntuntuni su sake koma zuwa ga ubangiji ayyatta izuna bima fihi min al-mawa'id wato su dauki wa'azi dangane da abin da littafin ya kunsa wa'azi fa in zalu tawrati wato daukar da at-taura tamhidul li inzal al-qur'an kamar sharar fage ce dangane da saukar da alqur'ani ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisa ga manzon Allah listimrari matis alhadith ilayhi waqta inzalihi kadhalik dan shi ma alqur'ani lokacin da aka saukar da shi an saukar da shi a daidai lokacin duniya tana da bukatuwa zuwa ga littafin da ya dace da wannan lokaci wanda zai zanto ashmal alkutub shine yafi sauran littattafai damewa a ammul kutub shine yafi shafar kowa da kowa sannan kuma mu'jiza baqiya ala marrid dahab wato mu'jiza ta dindindin wanda wani abu ba zai zo ya canja ta ba gairu qabila yin wala litabdil at-taura da ta yi gyara mai yawan gaske amma littafi ne da aka samu yahuda sun tattanda sun murguda shi dan Allah bai ba da namunin kare shi ba da kansa ya danka hannun kare shi a hannun malaman zamanin sa da haka da linjila ta zo ta kawo ababai da babu a cikin attaura tsarin bayani ko kuma sassaucin wani hukunci to amma kuma duk da haka a cikin wato ainihin linjila ba a samu gamewa ba makamancin gamewa da suke cikin alkur'ani mai girma Can da linjila ba a saukar da shi ba dan ya zama littafi dawwamamme a'a alkur'ani ne dan ya zama littafi dawwamamme ثم أقب تعالى على قصة موسى بتعقيبات تدل على صدق على صدق دعوى محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة abin nan da zai biyo baya cikin waɗannan ayoyi da suka rage mana wato kamar suke kissar annabi Musa ne da waɗansu nau'ikan zance da ake cikin kissa da su irin wanda suke nuni zuwa ga gaskiyar manzan Allah da ya da'awar Allah ta Allah ce da manzan Allah wa ma ta bi janibil garbi ai kai ba ka daura ta yamma da dutse lokacin da aka yi magana da annabi Musa ko kuma ba ka daura ta yamma da annabi Musa lokacin da aka yi munajati da in qadaina ila Musa al-amr lokacin da muka yi wahayi na al'amarin mu zuwa ga annabi Musa alaihi salam kabaina anan wurin wato wahayi kenan bin risala ta hanyar manzanci ila fir'auna da zuwa ga fir'auna wa qaumihi da mutanensa wa ma kunta min shahidin ba ka cikin wanda suka halarci wajen lidalika a wannan a wannan lokaci fa ta'lamu balla sanaka san me ya faru fa tukhbiru bihi balla sanaka ba mutane labari ma'ana Allah na nuna manzon Allah baya wajen to tunda baya wajen ya aka yi samu labarin wajen wahayin da aka saukar masa a kenan annabi ne shi manzo ne shine ba ka wajen ba ka halarci wajen ba lokacin da aka ga nan wata labarin wahayin da aka saukar masa da tura suna da fir'auna da mujin da aka bashi duk baka wajen to tunda baka wajen ya kai ka zo ka samu ilimin har ka bada bayanin haka ma'ana wannan yana gaskiyar cewa kai manzo ne tunda ka bada labarin abin da baka nan ya faru amma ka bada labari kamar yadda ya faru sannan yake da shi ne walakin na aisha ana quruna ko fa tatawana alaihim al'umr wato sai dai mu in ji Allah madaukakin sarki a yanzu ana quruna mun samar da waɗansu tsare ko karni daban-daban ai umaman ba da Musa al'ummomi daban-daban bayan shudewar annan Musa alaihi salam fa tafawala alaihim al sai lokaci ya tsawaita a gare su ay sana amaruhum sun samu dogon rai fa nasu al sai suka manta da alkawunna na bin Allah da kadaita shi da ibada irin wanda annabi Musa ya zo da su wan darasatul ulum ilimi ma ya kaura cikin mutane wan qata wahayi, wahyi ya riga ya yanki fa ina bika rasulan kai wannan annabi sai muka zo da kai a matsayin manzo wa auhayna ilayka khabara Musa maka labarta maka kisar annabi Musa alaihi salam wa ghairihi da wannan sa cikin manzanni wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana ai kai baka cikin mazauna garin madyana ba a zaune kake ba cikin ahalin madyana shine sawiyan tatlu alaihim ayatina a ce kana karanta musu ayoyin mu walakin da kunna mursalin sai dai mun kasance mu ne masu kuro ka muka yi maka wahayi baka labarin madayana irin baka makamancin wahayin da muka yi maka wanda muka baka labarin annabi Musa alaihi salam sai kuma yake wa ba kunta bijani bisu ma kunta bijani bisu idna daina wa lakin rahmatan min rabbika litundira qauman ma ata'ahum وتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون haka ubangiji ce ma kunta bi janibi tsori ka gefen dutsen nan da aka yi magana da annabi Musa a wajensa in na daina lokacin da muka kira annabi Musa ka wajen walakin rahmatun rabbika sai dai rahama ta musamman daga wurin ubangiji da saukar a kanka shine wahayi ta hanyar haka ne ka san mun kira annabi Musa mun ce masa kaza shi kuma ya je ya ce kaza an ce masa kaza likin da qauman ma atahum min nadhir min qabl mun sauka maka da wannan rahama wanda ita ce wahayi domin ka gargadi mutanen da wani manzo bai taɓa zo musu ba so ne mutanen makka ba taɓa turo musu da wani manzo ba dan da musu Na la'annahum yatazakkarun ila yanzu da an turo manzo dan garin su wannan ya sa su dauki izna su dauki wa'azi su yi imani da kai ilimi da ake bukata ma'ana abin da ayar take nufi kenan sai ayar karshe da zamanta akan ta ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين الله ولولا أن تصيبهم مصيبة in ba dan kar wata musiba ta same su ba bima qaddamat aydihim sakamakon abin da hannayensu suka gabatar min al kufri wa ghairihi na nau'ikan kafirci da waninka fa yaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan da karshe su ranka cewa ya ubangiji dan mai baka turo mana manzo ba fanattabi'a ayatika dan mu bi ayoyinka wa kuna min almu'minin mu kasance cikin mummunai malai ce wa jawabu laula ba hazufu jawabu laula din nan an shafi wa ma ba'dahu mubtada abin da yazo bayan sa mubtada ne wal ma'ana dai ma'anar zantan shine laula al-isabatu المسبب عنها قولهم أو لولا قولهم المسبب عنها بعد ما قال السبع da za su ce dan ne baka turo mana manzo ba la'ajalnahum bil uquba ai da laifin da suke kafin zuwan manzan kadai ya isa a saukar musu da uquba amma idan an yi musu haka ranar tashin kiyama sanar da dama su ya ubangiji baka tuno mana manzo ba shi yasa mu imani da ka tuno da mu imani to dan kar ka samu wannan hanzarin sai Allah ya tuno da manzan ya saukar da littafi kaga gobe kiyama babu wannan hanzarin kenan babu wannan uzur inna la'ajalnahum wato ma'ana da mun da mun gaggauta musu bil uquba da uquba wala ma arsalnaka ilaihim rasulan da ba sai mun jira an turo ka manzo ba ayyukan da suka yi da lokacin jahiliya muna nan ayyuka sun kai a saukar da azaba a kansu amma idan an saukar da azaba a kansu ba tare da an turo manzo ko saukar da littafi ba wannan ya cikar da adalcin ubangiji subhanahu wataala sannan kuma ya zan an ba su uzuri a hannun su zasu ai da an turo manzo da mun yi imani to duka duka abin da ya sauka kenan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana assalamu alaikum kafin wanda yake yana neman karin bayani akan cewa annabi Musa ba umarce shi da jihadi ba amma da ayoyin da ke cikin suratul ma'ida wato daga kan ya qawmi lakum al-ardul muqaddasatu allati kataba Allahu lakum to ai sai mu karanta su mu wannan yana da kyau sosai da sosai yana ba ni sha'awa ɗalibin ilimi ya zama mai hasashe irin wannan ya qawmi rukun al-azl muqaddasatan lati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin qalu ya Musa inna fiha qauman wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun قال رجلان من الذين يخافون الله عليهم ادخلوا عليهم الباب دخلتموه غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض ولا تأس على القوم الفاسقين أنا غير سؤال أتنقى بوتي تفسد وطلع عليهم نوع أمنا أدو بالهكذا a nan wurin inda kan uwa kila ya zai take da shi da an tambaye shi da su bane sai suka ce izha anta wa rabbuka fa qatil ka je ku yi yaki kai da ubangiji kai kuma kama ku je ku yi yaki mu ba za mu tabbata inna ha huna qaldu to wannan abin da suka faɗa kenan annabi Musa ya tafi kawai da huwa ya tafi yaki ya ce rabbi inni la amliku illa nafsi ba zan iya sa wani ba mu tafi yakin da shi sai dan uwana kadai kai da dan uwana fafruk bainana wa bainal qawmi fasiqin a nan da mana tsakanin mu da fasikai ya zami mu dai ba za mu yi yaki ba mu biyu da yi mu yaki gari guda sauran da aka taba da sun ce ba za su tafi sai Allah ya ce kana fa innaha muharramatun alaihim tunda ba za su je muku zauna amma lalle za a hana su shiga baitul maqdis 40 sanatan yasifuna fil ard za su yi shekara 40 suna cikin zaman dimuwa su yi suna tafiya idan dare ya sai ce kan huta washe dare sai su ga sun fara tafiya daga inda suka fara ainihin jiya ko da suka yi shekaru arba'in tsakanin sun bar kasar misra ba su shiga cikin kasar sham ba ya tiho na fil'ar kuma a cikin wannan shekaru arba'in din kafin su kare annabi musa da su bai yanki kowa ba ina fata an fahimta kuma ko da aka ce su kansu su shiga Allah ya musu maganar ku shiga gare shi udkhul al-ardh al-muqaddasah allati kataba Allahu lakum wala tarkaddu ala adbarikum fatanqalbu hasir ku je ku shiga ba ta ga ku dauki makami ku tafi ba hasali ma wujukun da babu sujud wa kullu hittatun nafar lakum fa bayatu ba sai su dauki makami ba a wannan lokacin amma an ce idan kun je gida za su hana ku ku shiga da amma in ba su ba su muku ba ba za ku yi ba za ku ci ba an gane ku da da annabi Musa baya cikin waɗanda aka umarta da yaƙi a iyakacin sani duk da cewa Nasiru Sa'idi ya yi wata magana a cikin tafsirin kan Allah al-Mu'minun wato a cikin jerin ayoyin da suka zo bayan an kammala kisar annabi Nuhu an kammala kisar wani annabi da ya biyo bayan annabi nuhu ba ambaci sunan shi ba kawai an ce wani annabi ba ambaci sunan shi ba amma dai jerin ayoyin sun nuna lalle annabi hudu ne to aka gama wannan aka yi maganar halakar da mutanen da suka wuce da Allah ya ce sun ba arsalna rasulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kadzabu fa atba'na ba'dahum ba'da وجعلناهم أحاديث وبعدا لقوم لا يؤمنون قال ثم أرسلنا موسى Harun. هارون شنا أنا سيدي yace wannan ayata waɗancan mutane da aka hallakar da Allah ya bayanin annabi Nuhu da mutanensa annabi Hudu da mutanensa da wanda suka biyo bayansa da mutanensu Allah ya ce muka turo waɗansu manzanni ba ɗaya bayan ɗaya wato ajin na kenan lokacin da duk annabi ya zama mutanen sa sai su kare ta mu kuma sai muka bi su da halakarwa muka mai da su labari abin gaskata sai Allah ce sun arsalna Musa wa akahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa laihi fastakbaru wa kanu qawlan Ali. sannan sai muka tono da annabi Musa da dan uwansa haruna zuwa ga fir'auna da mutanen mutanensa shi sai da yake cewa daga inda aka ce tumma zuwa abin da ya biyo baya wato annabawan da suka zo baya din nan ba sa cikin waɗanda aka halakar da mutanen su azaba ta isti'sali to idan haka ne ba sa cikin wanda aka halakar da mutanen su halakarwa ta gaba daya kenan za su iya zama cikin wanda aka umarta da jihadi to amma akwai wani kuma da suke kasa annabawan kashi uku imma dai wanda aka umarci mutanen su a aka yiwa mutanen su azaba ta istisal amma wanda aka umarta da yin hijira ko da ba halakar da mutanen su halakarwa ta gaba daya ba to an umarci su da su yi hijira su bar garin da suke amma ba umarce su da yanki ba sai kuma waɗanda aka umarta da da ba na ke nan kenan kaga wanda aka halakar da mutanen su azaba ta gaba daya shine al-istihsan da nake mai tawa mutanen annabi Nuhu alaihi salam mutanen annabi Hud mutanen annabi Salih mutanen annabi Lut wannan duk azaba ta istihsan ya tafi amma annabi Ibrahim alaihi salam mutanen sa an yi azaba ko nake tambaya shi dai yayin hijira ya bar su amma an yi musu azaba daga lokacin da suka suka dauke shi ta suka jefa cikin suka jefa cikin wata Allah ce kullahi na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim wa ala dubri kaidan fajalnahu min aksarin wa najjaynahu wa lutan ila al-ard allati barakna fiha lil alamin kaga Allah da shi zuwa ga al-ard al-mubaraka wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafila ila asrihi ba faɗa mana ba wani abu da ya shafi mutanen ta illa an tafa da Allahu wal aksarina mun sa sun zama hasara zu amma wani in ne azaba aka musu ba bayani shi dai awa marke shi bar da to kamar kuma annabi Musa alaihi salam ke wannan yake cewa menene matsayin sayyidina yusha'u abin annabi musa saboda na ga tun da aka gama kisar annabi musa da annabi kadin ba a ƙara ambatarsa ba sai kuma ni ana ambatar annabi haruna ina jin mu na mulma mu ambaci yusha'u ba a cikin kisa da matar da gudu ba ambaci annabi yusha'u ba sai da cikin a bukari akwai bugaris dai fata musa in ban manta ba to amma eh amma annabi harun wato kaga annabi ne da aka turo su tafi shi annabi khadir shi kuma sun yi zamani da annabi musa amma a wani da ba inda annabi musa ba bai sani ba har sai da aka tura shi sannan ya dai kuma daga lokacin da suka rabu kuma dama ya ce ha za ka rabu bai bai ko ba sai ka haduwa ba kuma wannan yana maganar cewa Allah ya taimake shi da fahimtar sunna wato da ba ya tarda ahlus sunna amma Allah ta ya fahimci da awar sunna amma matsalar sa guda dai ita ce shine wani aikin sako da yake yi yayi yayi ya daina ya kasa dana sai kai ta roƙon ubangiji subhanahu wataala ya baka ikon tuba daga wannan zurfi kai amfani da auqatul idaba lokuta da ake sa ran an tambaya kamar yadda muka sha maimaita su a wajen karatu kuma kai amfani da kalmomi da aka ji daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam su ismullahi al'azam da sauransu sannan kuma kai kokarin sanin nassoshi na shari'a da suka yi magana shi wannan aikin saban tare da narkon azaban da aka ambata ga mai yinsa wannan na sa zuciyar mutum ta lazana ya tuba sannan kuma ka kokarin raba gari tsakaninka da abokananka da kuke irin wannan aikin saban tare kwata kwata ka yanke wasu ka yanke alaka da su to wannan zai taimaka maka ka canza abokanai mutanen kirki waɗanda za su mamaye lokutanka kai ma ka mamaye lokutansu da ayyuka na alkhairi ko wanda suka shafi addini kai tsaye ko wanda suke da alaka da duniya wannan zai taimaka mutum sosai da sosai kai mun bayani game da mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ga annabi a cikin mafarki a bisa da siffar da annabi ya rayu a kanta a duniya to lalle ya ga annabi domin shaidan bai isa ya saci kamannin manzon Allah a nan na sha faɗin wannan maganar ko na sha an ansa tambaya makamanciyar wannan wato ba da zaran ka gamu da wani mutum a cikin mafarki ya ce ni annabi za ka yadda annabi ka gani har ka bada labari ba kuma da zaran ka ga wani mutum a cikin mafarki ya ce maka ka ga wancan da zai shiga annabi ne kuma za ka je ka ce in ka tashi ka ce na ga annabi a in ka ga annabin a cikin mafarki ya zanto kayi masa ganin da ba ka buƙatar shi da kansa ya ce ni annabi ne ba ka da buƙatar wani ya nuna maka shi ya ce shi annabi ne kai ne ka gane annabin ne to ta yako za ka gane annabin ne saboda ka karanci siffofin shi a nan gidan duniya sa cikin hadisai ingantattu cikin bukhari cikin muslim cikin sanar da suna sunna cikin ashababul muhammadiyya tunda annabi yana da siffofi na halitta sannan kuma yana da siffofi na halayya da ɗabi'a siffofinsa na halitta tsaka tsakiya ne in yana cikin gajeru sai a ce ga dogo in yana cikin dogaye sai a ce kuma ga gajeren su wato tsaka tsakiya ne sallallahu alaihi wasallam sannan kuma manzo Allah sallallahu yana da gemu hada da saje gaba ɗaya ba tare da yankewa ba cikakken gemu hada da saje ba rabi da rabi ba sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sallallahu alaihi wasallam fari ne amma farin da yake da sirkin da ba fari gawu ba sannan yana da karan hanci sannan yana da wusiriya. sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana da allan kafada sannan kuma yana da gashi a kansa sallallahu alaihi wasallam kaga ne duk sufofi ne da suka shafi halittarsa hakolansa na kyalli sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mutum ne mai kunya baya zira maka ido kifin haka sallallahu alaihi wasallam zai kalle ka su da kansa kafa. sufofi dai da aka sani na annabi na halitta da kuma na halayya mutum ne mai kyauta ba mara ba yana tafiya yana kanshi sallallahu alaihi wasallam yana yawan yin amfani da aswaki to waɗannan da ire-iren su waɗanda ka sani sai ka gansu gaba ɗayan su ko mafiya muhimmancin su ga wani mutum ya siffanta da su a cikin mafarki to ka tabbatar ka da annabi ba sai ya ce maka bani ne annabi baban fatima in ba sai ya faɗa ba in ya faɗa fa biha wa ni'mal ko ya faɗa ba kuwa in dai ka ga wannan sufofin ko annabi ne dan bai sai sa suka ban annabi ba wai sai dan da cikakken yemo da sabe da wusuliya da karan hanci ko ai duk inda ka ji dan a zuciyarka kika san ba kyakkyawa bane ba shi yasa wata magana da ba mu da kullu shi a rawi wato wajen bayyana mu'jizan alqur'ani da ake maganan wata itaciya da take cikin wuta innaha shajaratun takhruju fi asl al-jahim qal'uha ka'annahu ru'usu shayatin wato wata itaciya da ke fitowa daga cikin wuta wato ƴaƴanta kai ka ce kai shedan ne yace a ah, yace ai ana kamanta mutum abin da ya taba gani idan nace ce kai wani ya kama da wani to ya kamata wannan wani sanannen ne a wani wanda nake magana to ya taba ganin shedan ballantana ya iya suranta ƴaƴan bishiyar wannan cewa kanta yayi kama da ƴaƴan kenan shine da arabin ki ta a cikin zina ta alqur'ani yace yanzu idan aka ce ana gasar zane jama'a ku zo za a yi gasar zane me za a zana kan shedan ana son waye ne na daya sha'arawi ce wanda zanen sa yafi muni shine ya daya kowa gaba amma wanda zanen sa yafi kyau to ko ta gaba bai ci ba wannan gasar saboda shaidan a cikin zukata Allah ya kimsa a cikin fitra ta dan adam da an faɗi shaidan kawai na jin mummuna ne ba su kyawa bane to kalli ya za a ko shaidan ya kama da annabi sallallahu alaihi wasallam wane shi to shi sa in kaga annabi da siffofin sa a cikin mafarki annabi da gani kan baya kama da shi kuma kasancewar ka rayu a duniya har ka mutu baka taba ganin annabi ba a cikin mafarki wannan baya nuna ka. don Allah bai rataye shigarka aljanna ko rashin shigarka ba da ganin annabi cikin mafarki ko rashin ganin sa dan taba sun sahabbai sahabbai za a ce su sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam to amma tabi'ai nawa ne wanda ka karanta kissar su wanda suka ce sun ga annabi cikin mafarki sannan ka zangaro su kanta biyar tabi'ina duka waɗansu mutanen kirki a zamanin ka sannan idan ka hada musulmai na duniya na yau nawa ne wanda suka ga annabi a cikin mafarki in ka kwatanta da waɗanda ba su gan shi ba cikin mafarki ma'ana idan ka nuna cewa alamar tabewa shine rashin ganin sa a mafarki alamar taka da shehuntaka da cika da batsewa shine ganin sa a cikin mafarki ka shi ganin wanda ya taba ganin sa ba tabbe ne a cikin hadda manyan manyan tabi'a da tabi'u tabi'ina wanda ga sunan sun rayu a duniya sun yi jihadi sun yi nafa sun yi karatun fiqh da hadisi sun karantar sun kai sun komo wajen yada musulunci amma ba su taba ganin annaba a cikin mafarki ba wannan yana tabewa wasu to amma yawanci su in bid'a sai suka mayar da abin da abu ne da suka ah, ko ka ba mama inkarin falalar ganin annabi ko da mafarki ne abu ne mai falala to amma mutum ne da awarsa sai wani da awarsa to so an bida ma ba ma wannan ba ai wannan kauyanci ne ma mutum ya da annabi a farki a wurin yan bida ai akwai wanda suke ganin annabi don mako ya kaza sallama nama a farke wadansu sai juma'a sai ya zo wurin da suke zikiri wadansu kuma kullum da asuba za su dinci to wannan duk kokarin wato kaga anan gurin ba wai su annaban suke so su tarawa mabiya ba kansu suke so su gina amma ba za su gina ba sai sun fake da manzana sassana to sai su ga sai su halattawa kansu ƙarya ban su samu wata ɗaukaka ta duniya su mutum ya halattawa kansa ƙarya to shine sai mutum ya da'awar ganin annabi sannan ko mutum ya da'awar karama ko yawa da da'awar karama yana da karama iri kaza shi kuma yawan karama ba shi ke nuna ɗaukakar A kai wanda bai da karama da yawa ba karamomi da aka samu cikin tabi'ai sun fi yawa sama da karamomi da aka samu cikin sahabbai saboda kamar da shekul samun zai yake cewa bukatuwa zuwa da karama takan taso ne yayin da zamani ya yi nesa da zamanin annabta amma idan zamani yana dab da zamanin annabta mu'jizar annabta din ta wadatar a matsayin hujja idan zamani ya yi nesa ne ake da bukatan karama sannan ko bukatuwa zuwa ga karama yana tabbatuwa ne ga mutanen da suka jahilci hakikanin da'awar manzon Allah amma mutumin da ya fahimci Qur'ani da hadisi baya bukatan sai karama ta zo dan ya gaskata ko kuma in mutum ya gaskata ba haka ne ba ne mutumin da yake da yaqini to me kuma da cewa sai ya ga karama kaga wadanda suke da karama cikin sahabbai Umar dan Khattab yana da karama Usayd bin Hudayr yana da karama ina sauran kuma masu karama Abu Bakar ya fi Umar falala ko nesa ko ko ko kusa ba za ba amma kuma Abu Bakar ba da karama min da Umar take da ina fara an fahimta ko karama ba ta nuna kanka kurkin shi kan jihi a ce ga wani mai karama dubu ɗaya ba kaza ko dubu goma sha <laughs> wannan bai nuna falalarsa sai ka samu wani shehu mai karama sai ya fi wannan ina ga karaman nan ya kamata wata rana da a yi lakka haka lafiyayya a kan karama da karama musamman ya karaman nan suke ana barazana mai tarin yawa da karaman nan Thank <laughs> wannan ke cewa wai anya yan bid'a ba su san abin da suke barna bane ba ni ina ganin kamar ganin suke daidai suke domin yadda suke ta da jijiyar wuya suna fada abin har tsoro yake bani abin da mutan wace kudu ba wato akwai a cikin mutanen da suke yan bid'a akwai wanda da gaske suke tsakanin su da ubangiji ganin suke daidai ne abin da suke kai kuma galibi irin wannan su suka fi yawa kuma galibin irin wannan cikin waɗanda mabiya ne ba malamai ba ganin suke da gaske ne son Allah ne son annabi ne son auliya'u ne son ahli ne haka kama ce son annabi ba to da haka za a zuga su ta faɗa da kai wannan ko shakka babu su suka fi yawa cikin yan bid'a kuma kamar yadda na faɗa cikin mabiya suke galibin su a cikin malamai kaɗan ɗinsu ne waɗanda wai suke ganin cewa daga gaske suke mafiya yawan malaman yan bid'a sun riga sun san ƙarya suke billahi la ilaha illa huwa sun san ƙarya suke amma neman abin duniya ne da neman girma ne kawai magana domin yadda kuke sauraron karatun sunna a masallatan da ake karatun sunna a tsawon bin affan ko a biyu ko dukkan wani masallaci da ake karatun sunna malaman gida sun fi sauraron sa za su nemi kasattun sa wata kwana za su sha nan da an gano ko kuma na za su ji da sanin malamai suna ana ta irin da damu sai din nan har na wuce nan kuma na na ga sai za su akwai wani babban dan babban dan yana ɗaya daga cikin mutanen da ake cewa kaza kaza kaza ai masa nan hadisi dubu ɗari kaza kaza kaza kaza wani almajirinsa a gida yace abin su shehi yana da mamaki yace yace me yake masa mamaki yace ba yace shehi ya kafa tafsiri da dan ya rabbi ga Ja'far tun da Ja'far yace kafin Ja'far ya zo ne da fara tafsiri shehi bai taɓa yin tafsiri ba amma da Ja'far ya fara tafsiri sai da cewa ya kamata mutane suka je suka zuga shi ga wani ba zai halakar da jama'a sai ka fito da kanka wallahi da ya sani da bai fito ba da ya sani da bai fito ba na tabbatar shi kansa ina ne yanzu yana da damar me yasa ya fito sai ka fito da kanka ya fito da kan sai karawa abin ma daraja to abin da shi wannan yake sai kitab billahi ladhi duk inda Ja'far yayi karatu ni sai ne tura jin sauka ta ne yace amma kuma kullum in yazo karatu sai ya kokari ne masa raddi ko ya zage shi to wannan suna nan da yawa yan bid'a saboda haka sun san kariya suke sai sa wani yake cewa me yasa nake kausa musu harshe wallahi abin da yasa nake kausa musu harshe na san kariya suke yi ba na bana sawa mabiya harfi in faɗa masa bakakken magana amma duk wani wanda ya tumbatsa a cikin sai faɗa masa bakar magana na san ƙarya suke kuma su sun san ni na san ƙarya suke na ko hada ido muke yi da mutum ya san na kalle shi cewa wannan makareci ne a gaba na billahi to dan me ko za kai kan sun ta masa yana ƙarya da haka gaskiya mabiya kan ku rinka faɗa da su ku lallace su su rinka bin karatu ku rinka ba su kyautar kasa sanadi ku lallace su je makaranta su sai su ba sharadi ne sai mutum ya zo gadon kaya in sunan gadon kaya ya zo mun bai zafi da yawa a bisa wannan wurare duk inda ake wani karatu na sunna ba wai sai an taru da yawa ba albarkar karatu ake bi eh, duk inda aka samu wani malami a ko ina zai tsaya bayanin sunna Allah ya arzuta shi da ikhlasi da kuma bayani za a fahimta nawa nawa ne sai da ke cikin birni waɗanda jama'a da dama suna fahimtar sunna ta hanyar su sai dai ko mutum da ke kusa da ungon su ne na jin tsoron yin su to shi yasa karatuttuka irin wanda suke na bayan gari irin biyu ce kaga sai mutum ya cikin faruwa a sani idan ko matsalar da da dare ne wallahi taron masu ya fata Allah ko kuma da yan talabijin ba sa jiki ta hasko mutane ya kamata su rika hasko waɗanda ake gani kullum dan wani ba zai so a gaisa wallahi an gonta ya shiga uku wallahi a gaisa kuma shi sa karatu na bayan Road da dama sai ga a dan yaɗin masallacin ba kan kwada yake a kan da kamar wanda ba sa kai inda mutum zai koyi ba za a gaisu ba haka wata saulayi wallahi ku yi kokarin jan hankalin su suna zuwa wurin karatu amma wallahi in sha Allah bi da kan ana na ana dinka mutum kafanin karshe akan za ku ga ku a yi sabon masallaci a sa da na'idu karfe uku da dai a hana mutane bacci duk wannan alama ce ta cewa ta kusa karewa duk wanda yake wannan ɗanka ba zai zo wannan ba ƴaƴan su ba sa tare da su matan su ba sa tare da su Allah kada mana bin sunan wannan Allah kana mana san manzo Allah ina ga a nan wuri ya kamata mu dakata saboda lokaci ya riga kuma kamar yadda na faɗa mana shekaran jiya a abu tuwa cewa daga gobe insha Allah za mu komo da karatun riyadu salihin wanda muke a masallacin zuma na ungogo road wato daura da daula hotel kenan insha Allah ta'ala daga gobe za mu komo mu ci gaba kowace